الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 29 ga watan biyar shekara ta 1438 hijiriya wanda shi ne dace da 26 ga watan biyu shekara ta 2017 miladiya yau muna darasi na 119 a cikin wannan littafi mai albarka littafin akamul jana'iz wa bida'uha na sheikh nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah ta'ala za mu cike dangane da bayanai da malam ya kawo akan hukunce-hukuncen da ya shafi masallaci da makabarta hada masallaci da makabarta mai da makabarta wajen sallah da sauransu malam ya ce a cikin maganganun da aka kawo yace ce alkabiratu salisatu wa tis'un ittikhadhu al masajida wanda alfaqihul haitami ya kawo a cikin littafinsa mana shi albani yana so ya kafa hujja cewa shi ma din da kansa ya ambaci riƙon makabarta a matsayin masallaci yana cikin manya-manyan zunubai masu tarin yawa yace thumma saqa ah, thumma saqa ba'd al ahadith al mutaqaddima wa ghayriha mimma laysa ala shartina thumma qala wa udd hadhihi min al kaba'ir wa waqa'a ووقع في كلام بعض الشافعية وكأنه أخذ ذلك مما ذكره ووجهه واضح لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه وجعل من فعل ذلك بقبور سلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة ففيه تحذير لنا كما في رواية يحذر ما صنعوا أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فلعنوا كما لعنوا قال بعض الحنابلة قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المهاداة لله ورسوله وإبداء دين لم يأذن به الله للنهي عنها ثم إجماعا ما شوى ما يكاو, يكاو أشكل لتافن سا يكاو حديثي irin wadda muka kawo a littafin mu nan ahkamul jana'iz da kuma waɗanda suke ba akan sharaɗin mu ba sai ce an irga wannan aiki yana daga cikin wato manya-manyan kaba'irin zunubi ma'ana manyan zunubi wanda mutum ya aikata za a ce ya aikata babban laifi ta yadda mutum zai zo yana sallah a makabarta ko ya mai da makabarta masallaci kamar yadda ya faru a cikin maganganun wasu daga cikin malaman shafi'iya su sun yi bayani ya ce wannan abu ne wanda yake ya fito fili shari'a ta tsine albarka ga wanda ya aikata irin wannan ga kaburukan annabawa a ce wanda ya mai da kabarin annabi ma masallaci an tsine masa sannan kuma aka sanya wanda ya aikata wannan ga kabarin salihan bayi shine sharrul khalqi inda Allah yawmal kiyama wanda ya samu kabarin bayi na kwarai ya mai da shi masallaci ya zama cikin mafiya sharrin halitta akwai tsoratarwa kwarai kamar yadda ya zo a cikin riwayar yuhadziru ma sana'u annabi yana tsoratar da mu abin da mutane suke aikatawa irin wannan mummuna yana tsoratar da al'ummarsa kar su aikata kamar yadda waɗancan suka aikata falu'inu kama lu'inu sai a tsine musu kamar yadda aka tsine waɗancan tunda an ce aikin na tsinuwa ne waɗancan al'umma da suka gabata suka mayar da makabarcin annabawansu da salihan bayansu masallatai to ko lalle su ɗin ma babu shakka in sun aikata wannan al'umma ita ma za a tsine mata wasu daga cikin malaman hanabila suka ce akwai wata ɗabi'a da mutane suke sai mutum ya nufaci wato a yin sallah a kan wani ƙabari daga cikin kabarurkan wasu bayan Allah wai dan neman tabarruki mutum zai sallah sai ce bari fuskanci kabarin malam wane saboda neman albarka to wannan shi ma haƙiƙanin wato cin karo ne da abin da Allah ya faɗa da abin da manzon Allah ya faɗa da kuma faɗa da abin da Allah ya faɗa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hatta a masabar hanabila su ma suka suka faɗa haka sannan kuma kirkiro wani addini ne wanda ba shi da dalili a shari'a saboda an yi hani akan haka sannan kuma ya ce ijma'in fa inna a'azama muharramati wa asbabi shirki as-salatu indaha wa ittikhaduha masajid aw bina'uha 'alayha wal qawlu bil karahati mahmulun ala ghairi dhalik إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فاعله وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ولا يصح وقفه ونذره انتهى ijma'i ne na malamai akan hani dangane da wannan mummunan aikin kuma yana daga cikin mafi girman abubuwa na haram da kuma sababbai na shirka yin sallah a makabarta kamar ana buɗe wa mutane ne ƙofar da za su je su yi shirka da Allah a mayar da makabarta masajida ko kuma yin gini a kan makabartu ɗin waɗanda suke cewa wai makaruhi ne makaruhi ne ba, ba, ba wannan al'amarin ya wuce ya fi ƙarfin makaruhi ya ce bai kamata a zata wa malamai na addinin musulunci halatta wani aiki wanda annabi sallallahu alaihi sallama riwayoyi sun zo mu mutawatirai zance ya zama tawatirin zance akan annabi ya tsine wa wanda yake aikata wannan yaya za a ce aikin da aka yi tsinuwa aka yi la'anta wai wani ya ce wai maka ruhi ne yace ba haka ake ne ba karaha ana nufin ta wanda idan mutum ya yi ta ba wani babban laifi bane ne karaha ta haram ake nufi ya ce kuma wajibi ne a yi gaggawa a rushe masallatai waɗanda aka yi su a makabartu in dai ana su a bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi a rushe ƙubba ƙubba da aka gina akan kaburruka na wasu bayan Allah salihai dan da wannan ƙubba ƙubba ɗin mutane suke zuwa suke bauta wani ma ya je dan taɓa yan raka'a biyu wani ma ya je da carbin sa ya ta wani ya je da bukatar sa ya ta roƙa ka san mutane da wuce gona da iri ya ce waɗannan masallatai da aka yi su da wannan ƙubbobi da aka yi su ya ce wallahi sun fi masjidul zirar sharri da haɗari masjidul zirar shine masallacin nan da aka gina shi don kishiyantar masallacin annabi sallallahu alaihi sallama wanda suka zo suka gina shi suka nemi su raba kan musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa sharrin munafukai akan wannan masallaci da aka gina shi shine Allah ce la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahi yuhibbul mutahhirin Allah ya ce a tsaya a raya masallacin da aka gina shi akan taqwa wasu suka ce masallacin quba wasu suka ce masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama shi yafi cancanta ka je kai sallah a ciki karka je kai sallah akan masjidul zirar masallacin munafikai wanda aka yi shi dan kishiyantar masallaci na kwarai to irin wannan masallacai da ake gina su a makabartu malam yace to gwanda masjidul zirar akan su li'anna usisat ala ma'asiyati rasulillah saboda su ma waɗannan masallacai ai an gina su ne akan sabawa annabi annabi ya ce kar a yi kuma an je an gina su akan wannan tsarin shi sa ya hana kuma kar ku manta ba ma wai masallaci ba kawai daidai da kabari da aka gina shi ya wuce taki ɗaya fa annabi ya tura ali bin abi talib kabari fa da ya wuce taki ɗaya annabi ya tura ali bin abi talib ya ce ka je ka da abun sarewa ka sare kabarurkan nan ka duba darajar kabari da matsayin kabari ya ce ka je ka auna duk kabarin da ya wuce taƙi ɗaya haka to ka sauke shi ƙasa saboda me saboda an saba wa annabi to ina ga masallaci kuma da aka gina ka duba iya ta kifa kabari duka duka tudunsa ba zai wuce gwiwa ba ai annabi ya rushe shi ya tura Ali bin Abi Talib ya rushe kuma malamai suna karantar da mutane an sani to ya za a zo a yi kubba kubba kuma kubba a gina daki guda a yi rumbu guda a kan kabari saboda bayyana matsayin mai kabarin ko ɗaukakarsa ko darajarsa to kaga wannan shine muhallu shahid idan har kabari tudunsa kawai aka ce annabi ya ce aje a sari to ina wanda aka mai da shi daki guda kaga min babu aula da waɗanda suke zuwa suke sa fitilu da a ci falfal da fitilu na zamani har ma mutum ya zo ya mai da shi wakafi ya ce ga ga abu kaza dinsa ya sa shi a kabarin wani a matsayin wakafi yana so wai ayi Allah ma ya kai mai lada akan bid'a da wanda yake yin bakanci yayi alwashi yace ni ko in Allah ya mun kaza sai na je nayi wa kabarin wani kaza duk wannan wani abu ne wanda yake ya saba wa shari'a to me ake nufi da ittikhadul quburi masajid me ake nufi da riko da kabari a matsayin masallaci malam yace hada wal ittikhadhu al madhkuri fil ahadith al mutaqaddima yashmalu iddat umur abinda ake nufi da riko da kabari ko makabarta a matsayin masallaci ya tattara abubuwa kamar haka na daya al-awwal as-salatu ila al-quburi mustaqbilan laha ayi sallah ana fuskantan kaburruka shi ma wannan ittikhadul quburi masajida ne bai halatta ba a yi sallah ana fuskantar kaburruka ko kabari na biyu as-sujudu alal kuburi yin sujjada akan kabari mutum ya kafa goshinsa ya yi sujjada akan kabari shi ma haramun ne na uku bina'ul masajidi alaiha gina tafka tafkan masallatai ko ƙananan masallatai a kan kaburruka don neman tabarruki duk wannan yana daga cikin abin da annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam malam ya ce wal sani zahirun min ittikhadi min al-ittikhadi wal akharani ma'a dukhulihi ma fihi ma'ana ta biyu as-sujudu ala al-quburi wannan kam ya fito fili kwarai saura guda biyu kuma fuskantar kabari ko kuma yin masallaci ko gini a kai duk sun shiga faqad ja'a an-nasu alaihi ma fi ba'd al-ahadith al-mutaqaddima an samu nassi qarara akan waɗannan abubuwan a cikin hadisai da suka gabata mala yace fassaltu al zalika fi dhalika nayi bayani dalla dalla kuma gaskiya ne yau wajen satin mu uku yana ta kawo hujjoji da dalilai akan haramcin wannan aiki kuma a fada da reference a faɗi inda aka ciro hadisan a littattafan musulunci da aka yi bayani ga inda hadisan suke ya ce ya yi bayani ƙarara ya ce wa auratu aqwalal ulama'i na ta kawo maganganun malamai mustashhidan biha fi kitabil mushari ilaihi anifan tahziru sajid ina kafa hujja ina yin bayani haka a cikin littafi na da nayi nuni a kansa ɗazu yana da ma littafi musamman da ya yi shi akan wannan harkar ta wato sallah a makabarta gina masallatai a makabartu haramcin yin sallah ana fuskantar kabari a littafin da yake ce da shi tadhiru sajid ce wa zakartu fihi tarikh idkhalil al-qabr an masjid sharif kuma a cikin littafin nayi bayanin tarihin yaushe ma aka shigar da kabarin annabi sallallahu alaihi sallama a cikin masallacinsa saboda wasu na fakewa da wannan cewa ai kabarin annabi ma yana cikin masallaci wa ma fihi min al mukhalafati lil ahadith al mutaqaddimati da kuma irin abin da ke cikin sabawa hadisan da suka gabata wa annas salata ma'a dhalika la tukrahu fihi khassa kuma yace a masallacin annabi ba a ce ba za a yi sallah ba saboda an yi wannan saboda khususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam faman sha'a basta alqawl fi dalika kullihi falyarji ilai wanda yake son bayani dalla dalla akan wannan matsala to ya koma kan wannan littafi so kuma yadda muka faɗa insha Allah ta'ala um, uh, sati mai zuwa da yaddar ubangijin manta ba za mu zo da littafin don ya zama hujja a duniya ga baki ɗaya a ganshi kuma a ga irin unwanin littafin da irin hadisan da ya kawo saboda wato waɗanda suke da shakka ko suke da wani zafi-zafi ko kuma jin damuwa akan abin su koma ga hadisan su ga mai annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam matsala ta goma yanzu mun gama da matsalar wannan ginin makabarta a masallaci a makabarta sallah a kabari da wayar sauransu yanzu za mu shiga matsala ta gaba ita ce mayar da kabari ya zama idi me ake nufi da idi biki a kabari taro a kabari ware wani lokaci sananne da tara jama'a zuwa ga kabarin wani ko wasu hadisai da suka haramta haka da maganganu na malamai da suka haramta haka malam ya ce ittikhaduha idan tuqsadu fi awqatin muayyana wa mawasima ma'rufa للتعبد عندها أو لغيرها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد حسن وهو على شرط مسلم وهو صحيح بما له من طرق وشواهد فله طريق أخرى عن أبي هريرة عند أبي نعيم في الحلية وله شاهد مرسل بإسناد قوي عن سهيل قال رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء رواه سعيد بن منصور كما في الاقتضاء لابن تيمية وهو عند إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله لعن الله اليهود وكذا رواه ابن أبي شيبة مقتصرا على المرفوع منه فقط طيب رقم قبري يزما واتو إيدي abin da ake nufi da idi shine wani zamani wani lokaci da za a rinka zuwa ana taruwa ana haduwa ko dai a wani wuri ko kuma da lokaci sananne tuqsadu fi auqatin muayyana a rinka nufatar wannan kabarin a wani lokaci ayyananne yanzu ana fassara mana matsayin abin da ake nufi da idi din da annabi ya hana a rinka nufatar kabari a ware wani lokaci ayyananne sananne da za a rinka zuwa da kuma lokaci na taro na biki mawasim ma'arufa wani taro da za a rinka yanzu kaga kamar aikin hajji mausim ne saboda ana yin taro littaabudi inda hadan aje ai wata bauta ta musamman a wannan kabarin ko kuma inda gairiha wani kabarin ya ce wannan duka haramun ne kenan ba a so a ware wani lokaci ayyananne kuma a yi taro a yi biki zuwa kabari ƙasa lokaci kamar a shekara sau ɗaya ko sau biyu da za a ɗauki hankalin mutane a hadu ba a yi ko kai ɗinnan ne ba a shar'anta maka ba kabarin babanka ka ce duk juma'a sai ka je idan ka da shi duk juma'a sai ka je to kenan wata ibada ce shar'antacciya da aka ajiye mata lokaci to shari'a bata ajiye ma wani lokaci ba koyaushe za ka iya zuwa ware masa lokaci ka ce duk juma'a duk sati bayan la'asar sai ka je makabarta to kaga wannan wani abu ne sabo to ko kabarin manzon Allah din ne ma sallallahu alaihi wasallam ba a ce kai masa haka ba abu na biyu ba da bukatar taron jama'a in za a ji taron jama'a ko wani biki ba a yi in dai kabari ne abu na uku ba a zuwa kabari a haɗu da sunan za a yi wata bauta ta musamman kamar yin wata addu'a ta musamman ko roƙo na musamman kamar yanzu misali mutane sun shiga wani yanayi sai a ce a tafi makabarta a je a roƙi Allah a can ba a yi su waɗanda suke kabari suke kwance su suna buƙatar a yi musu addu'a ne kun fahimce ni wanda yake kwance a cikin kabari shi ya fi kowa buƙatar a yi masa addu'a ba don komai ba saboda suna kwance ne a cikin gaibu Allahu a'lam ba wanda ya san halin da suke ciki sai Allah annabi ne ake da garanti a kansa amma duk wanda ba manzo ba ba annabi ba ba mursali ba ya mutu ya kwanta a kabari duk matsayin malintarsa duk iliminsa duk walittakansa duk koma mai Allah ya bashi na daraja wallahu a'lam ne dangane da halin da ke ciki sabon annabi muna da nassi karara da annabi ya ce mana 'yan aljanna ne ko to su kaga da a exceptional za a ware su a cire su saboda muna da nassi a kai to amma wanda ba su ba fa wanda ba annabi ba wanda ba sahabi ba wa yake da garanti ya isa ya ce waɗannan mutanen sun tsira ba fa tuhuma ake ba amma haka sunnar rayuwar take gaibo ne duk mutumin da ya kwanta a wannan ramin Allah kaɗai ya san halin da ke ciki to wanda yake ba a da tabbas akan halin da yake ciki don me yasa za a je a roƙe shi wani abu ba a da tabbas wanda kuma shi dinnan ba zai iya bayarwa ba an sani dan adam ne shi ajizi ne gajiyayye to yaya za a je a roƙe shi wani abu kun gane dalilin da yasa aka ce kar a gina masallaci a makabartar to waɗanda ma ake da garantin su ɗin suna ƙarƙashin rahamar ubangiji da jin ƙayinsa annabawa su ma an ce kada a mai da kabarinsu ya zama wajen sallah dan gudun kada ya zama a dawo ana bauta musu dan ba su aka ce a bautawa ba Allah aka ce a bautawa to wanda yake da wannan halin dan me zaka ware wani lokaci maimakon kai kai masa addu'a sai ka ware kai kuma kana zuwa kana roƙonsa kaga abun ina jin fa a fili yake karara to sai dai kuma idan an juya wani ya ce a'a waɗannan an yafe musu waɗannan su suke ba da aljannar waɗannan su suke ba da rahama to kaga wannan sabon zance ne kuma to nan kuma yanzu muna bin ka bashin yaya aka yi ka san an yafe musu yaya aka yi ka san suna ba da aljanna su din sun ba wa ma kansu aljannar hada za su ɗauka su ba wa wani to in sun bawa kansu ya ka gane to kaga abun a cikin duhu ne ake yi to shi sa annabi ya dora mutane akan haske yukhrijun nas min adh-dhulumati ila an-nur sallallahu alaihi wa sallam Allah sa yan uwa sun fahimce ni to wannan kenan um, malam albani yake cewa yake cewa akwai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar Imam Abi Huraira manzon Allah yana faɗa ku ji la tattakhidhu qabri ida da yazo yanke hukuncin sai ya fara buga misali da ƙabarinsa shi kada ku riƙi na ya zama id to ya hana a riƙi sa sai kuma zo a riƙi kabarin wani ina jin babu babban kabari a duniya irin na annabi alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallama kamar ya kai kurke shi kabari na idi wurin da ku zo kuna biki kun ware wani lokaci na musamman a ce a shekara sai a wannan lokacin za a je ziyara kabarin annabi koyaushe ana iya zuwa ba a specifying wani lokaci guda ɗaya ba aka ce sai shine ne za a je kuma ba a ce a haɗu a yi biki a yi taro ba kowa a shekara zai iya zuwa umra zai iya zuwa aikin hajji ya je kai ziyara kabarin annabi mai sallama hatta zuwa kabarin annabi yau in Allah ya sa da za mu yi bayani ladabbai da ka'idar ziyara kabarin annabi yaya ma ake yi Ya ce wala ta kuma qubura kada ku mai da gidajen ku su zamanto makabartu abinda ake nufi malamai suke fassara guda biyu ku daina binne mamatan a cikin gidajen ku ku dauke su ku kai su makabarta duk matsayin mutum ku kai shi makabarta ku binne shi idan kuka ajiye mutum a gida kuka binne shi kun mai da gidan ku kamar makabari ne ko kuma la tattakhidhu buyutakum qubura kada ku mai da gidajen ku kamar makabarta kada ku mai da gidajen ku wurin da ba ku sallah a ciki wanda duk yake yin sallah ƙiyamun laili da ibada da nafilfili a gidansa kamar ya mai da gidansa kabari ne saboda me saboda ai mun makabarta ne ba a sallah kawai fa la tattakhidu buyutakum quburan nan ya isa ma ya zama hujja karara da za ta hana yin sallah a kabari ce wa haisu ma kuntum fasallu alayya duk inda kuke a duniya ku mun salati fa inna salatakum tablughuni salatin da za ku yi mun zai riske ni Allahu akbar ku duba wata mu'jiza da falala da Allah ya manzo Allah a duk inda kake a duniya akramakallah in dai kai annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah zai riskar masa da salatin kaga wannan shine dalilin da ce kar ma a mai da kabarin nasu ya zama iji da wanda ya je gindin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mai salati da sallama da salati da wanda yake karshen bangon duniya ya masa duk ɗaya ne wannan ma riskan masa za a yi ina masu cewa do Allah idan ka ƙarisa ka gaida ya rasulallah ka ce ka ce ina masa salati ina gaishe shi a cikin ɗakin kama idan kai Allah zai kai mai ko a ina kake Allah zai kai Allah ya ba wa manzon Allah wannan daraja da wannan kima shi yasa da wanda zai ta salatin annaba masallacin annabi yau a madina da wanda zai ta yi a nan kano yau ya yi ta yana maimaita duk ɗai sunansu sun yi annabi salati kuma ba a ce wanda ya salatin a can ya fi lada sama da wanda ya a nan najeriya ba a faɗa ba malam ita suna daɗi ne da ita a fili take dalla-dalla ba ƙura ba wani abu a duhu sai ga an ana bayani sai ga kana ganewa ba wani shiga kwana to dama haka sakon annabi yake ya tafi ya bar mutane alal mahajjatil bayda lailuha ka nahariha la yazigu anha illa halik ya tafi ya bar mutane akan hanya farasol daranta kamar ranarta manta da yajinta gaba daya mai haske sallallahu alaihi wasallam ba mai kaucewa sunnar annabi sai halakaki wanda zai bi ra'ayi da son zuciya la la la yayi ta faɗa la tattakhidu qabri ida kaji daya wala taj'alu buyutakum qubura ya hana zaman lafiyan ka ka hana da annabi hana hadisin abu dawud ne gashi nan a koma cikin sunan abu dawud mujalladi na ɗaya, shafi na tara. imam ahmad shi ma ruwaito shi da isnadi Hassan. yana kan sharadin imamu muslim yana ma da wasu hanyoyi da shaidu da dama da aka yi tarwaito su hadisin yana da wata hanya daga abi huraira abu nu'aym ya ruwaito a cikin hilyatul awliya mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da tamanin da uku yana da wani shahidin wani shaida da zai karfafe shi mursali da isnadi mai karfi daga suhailu ya ce ga hadisin رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عند القبر سهيل ويكي cewa وجوانا كسر دو الله الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب جي كان علي بن أبي طالب yashi ya ganni a wajen kabari a wajen فناداني sai ya kira ni a lokacin yana gidan na na fatima ya ta'asha wato yana cin abincin dare al'asha'u abincin dare al-fatur na safi breakfast ya ce halumma ilal asha taho ka zo mu ci abinci me ta yi ne kenan ko ba ka bane yana yi wa mutane ta yi ba gola ba ne mai rikewa ka san yanzu lokaci ne na rashin ta yi kowa yin isha'i ta yi sai ya tsallaka ya shiga gida kawai da abokinsa sai ce da Allah zan shiga zan ci abinci sai na fito ka ce ka zo mu ci abinci ba za ka iya fada ba saboda in ka shiga ka za ta maka faɗa jiya za ka taho mun da bako ni nan gaba in ka san za ka yi bako ka kagaya gaya mu saboda marowata ne rayuwa ta rowa ana yi wa mai gida fada wai don mai yasa ya shigo da bako saboda abinci ne na rowa haka dan kit za a zubo maka abincin a karkashin kwano ga wahalar neman kayan miya ga abinci kaɗan inda aka ci gaba a da abinci a gida ba a yin sa na mai gida kaɗai da yara idan an dafa abinci ana rage ko ta kwana saboda zuwan bako haka ake yi shi sa inda ka je ƙauye har yanzu inda suke da sauran kamalar da mutuncin wallahi ko an gama abincin rana an raba mutane idan bako ya zo akwai na bako idan bakon bai zo ba sai a gyara shi a bawa makota ko a bawa almajirai kyawawan ɗabi'u suna da shi amma ni da kai yau rayuwar bariki kai kanka in ta kuskure lokacin da kake cin abinci baka dawo ba in ka dawo gida ba lalle bane ka samu abincinka kana dawa za su ce mun rabe shi an gama da shi akwai mutumin da zai ce to ni dai na san yanzu in naje gida ba zan samu abincin dare ba ka duba fa da gidansa da cefanansa da komai amma wai akwai wani lokacin da ya je wai bai samu abincin dare ba ko ya ce a wallahi yanzu dai na koma gida ma na san ban da abincin rana wannan wace irin rayuwa ce wannan wacce irin rayuwa to wannan ya za a yi bako yasa matan mu yawanci Allah dai ya yafe mana da mu da su ga baki daya suna da kokari su <laughs> amma wallahi akwai yan matsaloli sai dai a gyara ruwa to sai ya ce mai zo mu ci abinci kuma annabi ya ba mu ka'ida ya ce ta'amul wahidi abincin mutum ɗaya kafis nai ne zai ishi mutum biyu normal abinci na mutum ɗaya idan ka kira na biyu za ku ce shi ku wallahi kuma yau din nan ka gwada in ka koma gida abincinka na dare kai ɗaya aka sama ka fito da shi waje ka kira wani ku ci za ku ci ku ƙoshi lafiya kalau yace wa ta'amu sunaini kafi salasa. abincin mutum biyu kuwa in Allah ya sa da mutum uku sa iya ci su ci su koshi, amma ba ma yi ba mu yadda ba shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha shaydan kullun yana ta mana alkawarin talauci yana ta umartar mu da alfasha ina faɗin waɗannan maganganun ne fa jama'a dan mu gyara mu gyara gidajenmu mu gyara mu'amalanmu abinci mutum wallahi zai zo a kawo masa abinci a kasuwa wallahi haka zai zo ya buɗe abincin ne ya gyara shi tas shi kaɗai. yasa sa yara ya ce ku kai kwanukan mota ba zai iya rage musu ba kuma can zai ce a zubo masa nasa shi kare kuma ba zai iya yi wa makocinsa bismillah zo mu ci ba amma kun manta da ana ciyayya kun manta da a unguwanninmu iyayenmu ba sa cin abinci su kaɗai? a unguwa sai dai ka ga mutum biyar mutum bakwai takwas har goma iyayenmu sai dai a fito da abincin kowa a ciyayya kun manta wannan yau ina wannan ciyayya take ba a yi an daina yi ƙauyanci ne ake gani kowa sai taho da dan kullin sa na gaji alaji ya himma to ni kan zan shiga daga ciki shike na ya shiga daga ciki je bude ledansa wataƙila matar ta sama wacce ba ta girki ba ta da rabo wacce take da girki da ita za a ci wanda ba ta da girki ba ta da rabo matan kama ba ka iya ba su ya kan nama Allah ji kansu ce duk yaron da ya tasa ya fara girma wallahi ba zan sai nama da shi ba subhanallah <laughs> to Allah ya sauke bari bar ku haka ko um, ribar kafa ce da an san ita ribar kafa bawan Allah sai ce la uriduhu na koshi alhamdulillah wai wannan nan suna yi mu yanzu ba lalle bane ma a maka wani ne wai yazo yace ya kawo abinci za a ce bismillah inda ka aka hada <laughs> bismillah wani ya yunkuro sai ji an kara jumla inda ka sai ya kwana <laughs> magala mali ra'aituka inda alqabar sai shi alhassan ibn alhassan ibn ali ibn abi talib sai ce ya na ganka a wajen kabari yanzu a wajen kabari ashe kabarin na annabi ne ina fata ana fahimta yace yaya na ganka a yanzu a wajen kabarin annabi sai ce e eh, sallamtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam na je na yi wa annabi sallama ne kaga ashe annabi ko da yana kwance a kabari ana zuwa a yi masa sallama to sai ya ce da shi idza dakhalta fa sallim ya ce kana shiga masallacin ai sai kai sallama kawai ba sai ka je gindin kabarin ba ma idza dakhalta masjid shiga masallacin annabi kadai ya wadatar an kai mai sallama sun makala ya ce ni fa na ji annabi yana cewa la tattakhidhu qabri ida kar ku riki kabari na ya zama idi wala tattakhidhu quburakum buyutakum qubura wasallu alayya fa inna salatakum ta bulugu ne harsukuntukui mun salati? duk inda kuke kuka mun salati zai da ske ni la'anallahu lyahuda ic annabi ya ce allah ya tsine wa yahudawa itaka zo kubura an biya imasajida sunrike kabarrukan annabawansu a matsayin masallatai tomyasa a gaya mai wannan maga wannan yana nuna mana taka tsantsan da su salaf suke yi hatta wajen ziyarar kabarin annabi din ma kar a mai da shi ya zama idi kar a mai da shi akai akai akai akai kaga dai wannan jikan annabi ne ko ba ka bane su ne ahlul baitin su ne dai masoya manzon Allah ko duk wani wanda zai tutiyar yana son manzon Allah dai a bayan waɗannan mutane yake yace to gashi nan yana tsoratar da shi to ina wanda zai je ya ce shi saukar ƙur'ani ma zai gaba ɗaya a ƙabarin annabi ƙur'ani izu sittin ka duba wurin nan fa yadda yake matsatsan wuri ana ta koran mutane a yi maza ba a bari kai minti ɗaya minti biyu amma wallahi gogon kaka zai tafi da ƙur'anin sa izu sittin a gafaka a rataye bugun dutse shi gani yake wannan ma qur'anin bugun dutsen shine na gaskiya ka san har yanzu mutanen mu wato akwai fa gyara akwai wanda fa bai yadda fa da qur'anin nan da kake gani wannan bugun kwamfuta ba ce kai da wajen su sun bata qur'ani an sa qur'ani a kwamfuta da da tafireta bugun dutsen nan rubutun hannun nan shi a wajensa shine na daidai suna nan da yawansu so ko karatu zai kome da shi yake yana hannunsa to kaga wannan yana buƙatar dogon karatu da bayani a gamsar da shi ya fahimta to da shi zai je da shi zai sauka to ya za a ka sauke qur'ani a wurin nan kuma waye ce ka je kai saukar qur'ani a gindin kabarin annabi don Allah yan uwana mu rinka yi wa kanmu adalci meye dalili wa ya sa ka a ina aka ce a yi na'am karatun qur'ani abu ne mai kyau zuwa ziyara kabarin annabi abu ne mai kyau sallama wa manzan Allah abu ne mai kyau amma waye ce ka ɗauki ƙwar'ani ka je ka sauke a gindin kabarin annabi kuma an an yi magana ka ce wai ba a san annabi to kai wa saka yin addini da ka mutum kawai da ya lale ya lale ya lale ya ga cewa shi ya yi masa kawai sai je yi ba tare da ya tuntuɓi nassi ba wannan bid'a ce munkara abin ki ya kamata a kiyaye shine ke cewa da ku da wanda suke andalus andalus ina ne andalus spain da wanda yake spain da wanda yake madina duk daya duban nisan spain inda ya wajen yi wa annabi sallama ne salati kaga alhamdulillah yanzu yanzu a ɗakin kafin ka kwanta bacci sai ke salatin annabi dubu ma in ka ga dama yanzu yanzu a masallacin unguwar kafin ka tashi malam sai yi salatin annabi da yawa kana da ladan ka cikakke kamar wanda ya je gindin kabarin yi to kaga magana ba da sakon addu'a da ba da sakon sallama da salati kaga duk bata taso ba karatu ya bayyana mana ba haka bane wannan sa'id ibn mansur ya rawaito shi kamar yadda ya ce iqtida as-sirat al-mustaqim na ibn taymiya yace um, uh, ya zo kuma a wajen isma'il ibn ishaq al-qadi uh, fadlu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama Um, amma bai kawo karin la'an Allahul yahud din ba haka ibnu abi shayba ya ruwaito shi uh, muktasiran ala al-marfu'i minhu faqat وله shahidun آخر wannan حديث yana دوت شهيد الكما دبن بنحو هذا ali طريق علي بن الحسين عن an عن جده مرفوعا أخرجه إسماعيل القاضي um, Ismail Qadi ne ya fitar da shi kamar yadda malam ya kawo shi a cikin taziru Sajid wal hadisu dalilun ala tahrim ittikhadi qubur al anbiya wa salihin idan qala shaykhul islam ibn taymiya fil iqtidha malai yace wannan hadisin dalili ne karara da yake nuna an haramta riƙon kabarin annabawa da salihan bayi a matsayin idi wurin da za a yi biki da taro shekara-shekara ko wata-wata ko sati-sati ibn taymiya ya faɗa a cikin iktidau siratul mustaqim wannan littafin shi ma yana da kyau matuka da ɗaliban ilimi wanda Allah ya sa ya samu dama ya mallake shi yace wa wajhu dalalati anna qabran nabi afdalu qabrin ala wajhi al naha an ittikhadhi ah, fa qabru ghayrihi awla bin nahi kainan man kana ثم قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوا بيوتكم قبورا أي لا تؤطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم ابن تيمية كنا يشي فسكر كف حجة da wannan hadisi shine ku sani cewa kabarin manzon Allah afdalu kabrin ala wajhil ardi shine kabarin da yafi kowane kabari a bayan ƙasa gaba daya wannan shine akidar ahlus sunna babu wani dan adam da ya fi manzon Allah babu shi ba a yi wannan ba ba za a taɓa yin sa ba ka ahmad lam yunsha wala huwa lam yunsha wala huwa yunsha'u babu wani mutum kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taɓa yin sa ba kuma ba za a yi shi ba to a kabari ma babu wani kabari a duniya da yake da matsayi da daraja da ɗaukaka da isa da kambama irin kabarin manzan Allah babu wannan kabarin na annabi shine number one to ko in dai an yi doka akan kabarin annabi ya kamata a doka kuma ta hau kan kabarin wani wadda ba annabi ba in dai doka ta hau kabarin manzan Allah ko shi da kansa ya kafa wa kabarinsa doka to ko ya kamata dokan nan ta bi ta kabarin kowaye shi ya ce ya hana a riƙe kabarinsa a matsayin idi ya ce to kabarin wani annabi shi ya fi cancanta a hana ka'inan manka na kowaye shi sannan ya hada wannan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wala tattakhidhu buyutakum qubura kada ku riki gidajenku a matsayin makabartu Abinda yake nufi la tu'attiluha an salati fiha wa du'a wal qira'a ku dina kin yin sallah a gidajenku ku daina yin addu'a a gidajen ku ku daina ƙin yin karatun ƙur'ani a gidajenku dan duk gidan da ba a sallah ba a kira'a, ba a addu'a a cikinsa an mai da gidan ya zama kabari kenan bai kamata gidan musulmi ya zama haka ba wallahi ya alhaji ya bawan Allah ka samu wasu salloli na nafilfili da zaka rinka yi a wannan gidan naka da kashe na miliyan ɗari kaza ka samu wasu addu'o'i da ibada da zaka rinka yi a gidanka ka raya shi da zikiri gidanka ka raya shi da karatun qur'ani a ji qur'ani yana bugawa a gidanka a ji sautin alqur'ani masu karatu su karanta ya'ya su karanta kai ma ka karanta ka kunna kaset a gidanka ka kori shaidanu amma duk gidan da ba a wannan ba a sallah to shi dai baya nafila mai gidan dama subhanallah shi dama bai sanya nafila ba da daddare bai sanya tashi nafila ba kuma bai iya yin nafila a gidansa kafin ya tafi sallar farilla ba ko raka'atan alfajr baya yi kuma bai koya wa iyalinsa ba kuna mamakin an ce kar a yin sallah a gida ko inda ba dan albarkacin matan aure ba wasu gidajen wallahi ba za a yi sallah a cikinsu ba ƴaƴansa ko daman bai koya musu magana karatun qur'ani ko daman Allah ji kan qur'ani wa yake karanta shi sai wanda Allah ya zaɓa. ba kowa yake karanta qur'ani a gidan shi ba kasad ɗin ƙur'ani ma ba a sawa akwai dai kasar na wake-wake da kaɗe-kaɗe kafafen yada labarai na kaɗe-kaɗe da wake-wake duk an san su yaran mu duk sun san inda suke suna sacin na tashoshi na batsa na tashoshi na barna na kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake gidajen mu a cike suke da waɗannan amma yaran mu ba san inda ake kama tasoshin qur'ani ba dan ko ba a koya musu su kama alqur'ani ba addu'a ba wa kowa yake tashi daga hannu ya addu'a gidan shi ba sai wanda Allah ya zaba to gidaje wurin addu'a ne gidaje wajen tilawa qur'ani ne gidaje wajen salloli ne wanda yake more gidansa shine mai tashi yana kiyamul laili a gidan shi wanda yake more gidansa shine wanda yake ta kunna qur'ani a cikin falo falon gidansa mutum sai ga yaƙi ya karanta alƙur'anin a gidan shi yaƙi ya tashi ya buɗe ƙur'ani ya yi tilawa ya karanta da kansa amma da wata matsala ta tunkaro sai ya je ya ɗebo gardawa ya zuba ya ce a zo a mai sauka a gidansa ko wani aljani ya hana shi bacci sai ya je ya kirawo gardawa a lokacin ya san darajar alqur'ani ya ji ana sakuwa a bayan ɗakinsa ya ji tsakar dare ana gada ko ya fita ban ɗaki ya ji ana raka shi kuma shi kadai ne to lokacin zai gane muhimmancin ƙur'ani ko ya fito wata ran da dare ci karo da wani farin kare fari sol kare fari da lokacin da kaga farin kare ka san akwai matsala to lokacin zai ce a nemo masa malamai a sauke masa ƙur'ani ka duba mutane sun mai da ƙur'ani kamar kemis in sun shiga matsala sai su je su shawo su ɗauko a ba su prescription su loda a gyara da Allah a gyara kar a yi haka fatakunu bi manzili fatakunu bi manzili fil qubur gidajen in ba kwai sai zama kamar makabarta saboda a makabarta ba a wannan manzo Allah ya yi umarni da kirdajin ibada a cikin gidaje ya hana kirdada ko kintata ko yin kirda don a to ibada a kaburruka yace aksa ma yaf'aluhu mushrikuna minan nasara akasin abinda mushrikai suke aikata cikin nasara da waɗanda suke kama da su kala yace fa hada afdalu tabi'ina min ahli baitihi ala ali bin husaini radiyallahu anhu naha naha zalika ar-rajul an yataharra ad-du'a inda qabri sallallahu alaihi wasallam yace a ah ga wani nan cikin mafifitan tabi'ai cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali bin al-Husaini Allah ya yarda da shi Allah ya masa rahama ya hana mutum ya hana wani bawan Allah ya je addu'a a gindin kabarin annabi ka duba fa shi wannan jikan annabin ne kar a je ayi kabari ai kar ka je ayi addu'a a gindin kabarin sallama ake mai da salati kuma ma aka nuna ma sallama na da salatin na a ko ina fa idan kai fa yayi kar ka ɗauka sai ka je gindin kabarin shine yake nuna yayi ya kafa masa hujja wasta dalla bil hadith alladhi sami'ahu min abihi al husayn an jaddihi ali ya kafa masa hujja da hadisin da ya ji daga babansa al husayn daga kuma kakansa aliyu wa huwa a'lamu bi ma'anahu min ghairihi yace wannan kuma shi yafi kowa sanin hadisin sama da waninsa fa tabayyana anna qasdahu أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد وروى ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذ له إيدا سي yake nuna bayanin da yawa wannan mutumin fuskantar ƙabarin nan da zai yi na zuwa yaje je ya yi sallama ɗin kamar yana nufin yaje ya yi addu'a ne ba wai sallama ce kawai za ta kai shi ba shine ya masa bayani ya ce to fa annabi ya hana kada a je a fuskanci kabari a addu'a kuma ɗaukan kabarin annabi ana addu'a yana daga cikin rike shi a matsayin idi kuma ya masa bayani da wanda zai shiga masallaci da wanda yake wajen masallaci in yayi fa duk ɗaya ne wa kazalika ibnu ammihi hasan Ibnu hasan sheikh ahli baitihi kariha ittikhadhihi idan ibn taymiya yau cikin ahlul baiti ma ya ta debo hujjojin yace ga hasan da dan gidan baffan shi hasan ibn sheikh ahli baitihi malami a cikin ahlul bait din shi ma ya ki a rike kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin idi fanzur hadhihi sunnah كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط يشي كدوب أن سنة تكيا قائد زيارة قبر النبي ɗin ga ta ta fito daga wajen mutanen madina daga wajen mutanen madina ma daga iyalan gidan annabi waɗanda sallallahu waɗanda suka fi kowa son annabi ɗin wanda suke suna da kusanci da manzon Allah kusanci na dangantaka sallallahu alaihi wasallama wa qurbu dari da kuma kusanci na gidaje sai gashi su suka fi kowa bukatan fahimtar wannan sunna kuma su suka fi kowa kiyaye ta adbat mala ya wal idu idza ju'ila isman lil makani fa huwa al makanu alladhi yuqsadu lil fihi zai fassara idi din kenan shi idi idan aka sanya shi suna ne na wuri to ana nufin sunan wurin da ake taro a wurin shine idi kenan wurin taro ma a larabci ana ce da shi id wa itiyanuhu lil ibadati indahu aw li ghairihi aw li ghayri al ibada sannan duk wurin da ake taro a je dan a yi ibada a wurin ana ce da shi idi duk wurin da ake taro ba wai dan a yi ibada ba ma sunan wannan wurin idi kenan ana so a fassara mala ta takhidu qabari idan din taro da za a je da sunan a yi ibada ko kuma taro da aka ware masa lokaci da za a je ko da ba dan ibada bane sunan sa idi kana kama annal masjidal haram wa mina wa muzdalifa wa arafa ja'alaha Allahu idan masabatan linnas yace kaga masallacin haramin makka kaga idi ne saboda ana zuwa duk shekara ana yin aikin hajji da umra mina haka muzdalifa haka arafa haka Allah ya sanya su zamanto idi masabatan linnasi marji'an linnas inda mutane suna dawowa lokaci bayan lokaci al wurin da ake zuwa aje a dawo aje a dawo ada yaudu ina fata ana fahimta yashami'una fiha wayan tabuna halid du'a suna haɗuwa, suna zuwa dan addu'a wa zikiri wa nusuki da zikiri da kuma yin ibada wa kana lil mushrikina amkinatun yantabuna halil ijtima'i ha. mushrikai ma suna da wurare da suke zuwa suna haduwa shine yantabuna suna haɗuwa su taro a wurin falamma ja al-islamu maha dalika kullahu yayin da musulunci ya zo ya ce na share wannan gabaki daya wani biki wani taro da mushrikai suke zuwa ana biki ana bauta ana wane ne musulunci yace an dina. wa hadha an-naw'u min al-amkinati yadkhulu fihi qubur al-qubur al salihin irin waɗannan wurare ya shiga ciki ya hada da kaburukan annabawa da dukkan salihan bayi to wannan kenan anan za mu dakata insha Allah sati mai zuwa ya kawo wasu maganganun masu banƙaye matuƙa wanda za mu ɗora a kansu insha Allah abinda muka faɗa na daidai muke roƙon Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma harshe Allah ya fi mana wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bawan Allah yana cewa malami ma'anar wannan hadisin da manzo Allah ke cewa la yakhthub ahadukum ala khutbati akhihi hatta yatruka al-khatib qablahu aw ya'dana lahu muttafaqun alayhi wal lafdh lil bukhari hadisin yana magana ne akan ladabi na siyasar zamantakewa kada wani ya nemi aure akan neman auren dan uwansa sai har in shi dan uwan nasa ya daina neman ko kuma ya masa izini ya nema hadisin bukhari ne da muslim malaman fiki sai suka bayani yaushe ne ne yake haramta wani ya nema aure akan neman auren dan uwansa suka ce idan rakana wata qaraba yayin da suka karkata suka kusanci juna abinda ake nufi suka kusanci aure ana kyauta da zaton wani shi zai auri wanci watakila ka ce kamar amma ba shi ita lokacin da aka ce an ba da wanci to bai halatta ba wani ya je ya neme ta don an ba shi kan kaga aure ne ya saura ko ba haka bane ba so yana da kyau a kiyaye haramun ne neman aure akan neman auren wani kuma yana taba mutuncin mutum yana kuma sabbaba rashin zaman lafiya da rashin jituwa na har abada duk wanda yake neman yarinya ko ba zawara ka je kana nema yana nema kuma ka ci rashin sa'a ka yi nasara a kansa to har abada ba zai ganka da mutunci ba kuma 'ya'yanku ba za su zauna lafiya da juna ba so abu ne wadda yake musulunci ya lura da siyasar zamantakewa da hali irin dan adam ya kafa doka daidai yake da ciniki ma idan mutum yana yin ciniki wani baya zuwa yin ciniki akan cinikin dan uwansa suna sayayya zai sayi mota bai gama ba bai fita daga ciniki ba kawai ka zo kai kari don a sayar maka suna cinikin fili bai gama ba sai ka zo ka kara saboda kai kana son filin aka sayar maka suna cinikin gida a unguwa yana so ya saya bai gama ba bai fita ba yana dan jinkiri ko mutanen za su dan neme shi kai kuma ka zo ka ce ka kara kuɗi aka sayar ma duk wannan haramun ne ya kamata mu kiyaye kuma yana taɓa mu'amala ta yau da gobe Allah ya halin mu da waɗanda suke amfani da kuɗi suke aure matan mutane da kuɗi saboda yana da kuɗi wancan talaka ne Allah ya taimake shi ya samu yarinya mai ɗan dama-dama ana ganin ya ci sa ya dace wani mai dan maiko bai kewayo ba ta ganshi kai ka zo wucewa kai ka ji labari gashi gashi wancan yayi nisa ka je kai ta ba su kuɗi saboda ka san mutanen mu suna da launi akan kuɗi ka je ka aure masa yar budurwarsa to za ka je ka aure ta in Allah ya ga dama sai haramta maka jin daɗi da ita saboda ba dan Allah kai ba kuma dama irin wannan auren ma bai fiya karisawa lafiya ba Allah kiyaye dan agaji su shigo masallaci su ya fa malam idan ina so na ziyarci mahaifina a makabarta to wannan dai ina jin dai sabon zuwa ne ko sai ce wai shiga makabarta da takalmi ne ko sai ya cire ga dai wannan ya nuna ai baya zuwa karantun nan sosai to za ka cire ba a shiga makabarta da takalmi sai dai inda kaya ko da tsananin zafin rana ko kuma da wani abin da zai iya cutarwa to wai ta zan yi masa addu'ar idan zan yi ziyarci mahaifina zan tsaya na kalli gabar ne ko ko kabarin zan kalla tunda duk ko kabari ne sai ka kalli gabar ka tsaya a kan kabarin ka kalli gabar ka daga hannu ka roƙan masa Allah Allah ya fi masa in za ka zauna ka zauna in kuma tsayawa za ka yi sai ka tsaya me ake faɗa cewa za ka yi Allahumma kfir lahu warhamhu Allahumma thabbat mantaqahu inda al-mas'alati اللهم أدخله الجنة مع الأبرار اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته da hausa Allah ka yafe masa Allah ka tabbatar da harshensa wajen tambaya ya Allah in mai kyautatawa ne ka ƙara masa akan kyautatawarsa idan mai munanawa ne ka yafe masa akan mummunansa ka canja masa gida ba irin gidansa na duniya ba ka canja masa makota ba irin makotansa na duniya ba ka canja masa iyali waɗanda suka fi nasa na duniya kai masa kaza kai masa kaza kai masa kaza Allah ka sa dan aljanna ne ka sa ita ce makomarsa ko da Hausa ma zaka iya yi ka gama insha Allah ana kyautata tan Allah zai karba addu'arka mahaifinka yana da hakki ka rinka kai masa ziyara dan a cikin takardar ya ce shi tunda mahaifinsa ya mutu ma bai taba zuwa ba haka ce. na'am idan mutum bai san inda kabarin yake ba zai iya yiwa bai san inda kabarin yake ba sai dai kirda da tsammaci daidai ina ne inda ka kintata sai ka je ka yi addu'ar Allah zai kai masa har kabarin kabarinsa insha Allah kuma da mun kabar addu'ar da zaka yi da sauran mamata gaba daya wannan ya ce ni dai malam mutum ne mai son karatun addini da na boko gaba daya amma gaskiya bana da saurin fahimtar karatun ma ni abun baya zama a kwakwalwata shi na ke neman taimakon malam da ce yan uwa gaba ɗaya a taimaka min da addu'a da zan rinka yi domin yaye wannan matsalar ita kwakwalwa kala kala ce muna fatan Allah ya taimake ka ya bude ma kwakwalwa ka zama mai fahimta da ganewa amma kwakwalwa kala kala ce akwai kwakwalwa wacce take gifted ake cewa mauhiba kawai haka Allah ke ba mutum shi ba wai kokarin sa bane kawai da ya ga abu yake haddacewa akwai waɗanda suke haka kawai komi gane shi suke kawai kuma kome in ya zo ya gan shi kawai ya iya shi so da ya ji magana kiyayewa yake yanzu kamar imamu shafi Allah ya masa rama an ce yana da irin wannan kwakwalwar idan ya bude littafi haka dole sai dai ya sa wata takarda ya rufe nan gurin saboda in yana kallon nan hadda za ta haɗu da ya ga nan to ya haddace abin da ya faɗa yana duba nan to zai haɗu ya wani yana dubawa yake haddacewa shi kaga wannan kwakwalwa ce ta daban wannan ko ba ka bane ba akwai wanda kuma gaskiya kwakwalwar ta tsaka tsaki ce zai yi da dan duba dan duba ya dan rufe ya dan manta ya dan da dubawa ya dan rufewa ita ya ta fama dai haka sai ya rike akwai wanda kuma fa sai an ji jiki shi daman wani yana ma haddace shafi guda ne shi kawai a bashi a layi biyu ko layi daya haka yake ta bugawa da wani dan waya zo yake gayyata ta yake ce eh, wata makarantar sa ne a masallaci wasu bayan Allah yake koya musu Qur'ani shekara goma yau sai shekara goma suke sauka ce kullum aya uku ake yi ya ce mun gajartan sura ba sa bari a yi sama da aya uku aya uku aya uku aka za su ta yi su ta yi yace yau shekara goma sai yau jiya asabar shekara goma ne suka cika shekara goma suka yi sauka aya uku uku ya ce wasu duk sun sheme sun mutu ma kafin a yi saukar sun tattafi <laughs> wasu kuma suna na arayi to akwai wanda su ya sha wahala yake rikewa to amma galiban wanda in ya sha wahala yake rikewa din ya fi zama to kowanne mutum yana so ya huta ka gane a wani layin kake kai wani yanzu a cikin ɗalibai ko a jami'a za ga wani ba ka taɓa gani ya bude littafi yana karatu ba sam karatun jaraba akwai wanda ba sa yi ba fa wanda suke buya su je wani guri su yi ba su nuna ba sa yi ba su nake nufi ba wani kwata-kwata baya yi kawai don lokacin da aka zo aka yi lakcan nan ya riga ya rike kawai so da ya je ma ɗaki zai fomin notes ɗinsa kawai ya yi kenan ya gama zuwa ma ya je buɗe littafin ya karanta ma an za a jaraba zai da rikitar da kansa ne kuma shine za ga yana da a haka suke na daban ne kuma za ga mashiririta ne irin wannan galiban suna da bala'in shiririta amma akwai kwakwalwa haka Allah ya musu to sai dai galiban su kuma irin wannan za ga sun fi mai da hankali akan karatun boko ba za ga su akan karatun addini ba kaɗan ne daga suna damuwa da karatun addini akwai wanda kuma dai in hahu na ka'iduna ne za a yi ta bugawa in za a shiga jaraba a rike littafin sai dab da za a shiga kana ajiye mana ce to warin dan dada dubawa sai ya dan lalle ka ya shiga kere ke rike shi akwai wanda rington na waya in ya ji ya zubar da haddar gaba daya kawai baya so daga dakin haddar karatunsa yana gamawa zai shiga jarabawa wani fa wanka baya iya da asuba wanka wankan safe din ne wanka ya shafa mai saboda wannan dan wankan da zai shafa mai ai zai zubar da yar haddar so tunda da asuba yana rike da littafin sai yana ta bugawa yana ta bugawa haka zai je har ɗakin jarabawa yana gamawa zai shiga jarabawa ya je fara rubuta ya rubuta yana gama sai dawa ya wanka ya ci abinci ya kwanta <laughs> Allahu akbar to irin wannan kwakwalwa dai muna neman tsari da ita Allah ya bamu Allah wacce da mun da mun gani za mu rike gamgam to sai kai kokari ka gane a wani class kake wannan ya ce da Allah a taimaka a sa mahaifiyata da addu'a ai mahaifinsa da addu'a ba shi da lafiya an yi masa ƙarin jini amma tun da aka masa ƙarin jinin nan jikin ya rikice gaba ɗaya wai jinin ya fi ya fi nashi karfi to shi likitan ya kan ya kara masa jinin da ya fi nasa karfi wai sai kakkarwa yake tun ranar juma'a to Allah sauki Allah ba shi lafiya likitoji dai suna sha'anin su a garin nan sai dai Allah sauki kawai akwai mutanen da ana ta kashe su ne kawai Allah sauki Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya wannan ce dan Allah malam a taimaka min da addu'a ga yar uwa ta ce wai aka sace ta ta tafi hoturu yau kwanan ta hudu kenan kuma wai shekara talatin da biyar to ya aka yi kasan sace ta aka yi kawai mutum ya tafi hoturu bai dawo ba kwana hudu sai a ce an sace shi a ce ta bata ya dan fi daɗi ko Allah ya bayyana ta Allah shi bayyana ta Allah ya bayyana ta wai akwai ruwan famfo za ka gan shi a ido mai kyau amma kana sa hanci sai ka yana wari za a iya ibada da shi ba za a yi ba inda yana wari ya canja sansanin sa kenan ya saba ka'idar ba mai ake cewa ka'idar um, amfani da ruwa mai tsarki wajen alwala na'am me tambayar ka to ga kurma yana tambaya sai ka fassara mun kenan